الحمد لله الذي جعل القرآن ذكرا وعبادة وأمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفاء وأسلي وأسلم على نبيه الرحمة ومسباه الهدى محمد صلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان اعلموا أن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بكتاب شريف لا مثيل له في الدنيا ومن فضائل هذا القرآن الكريم أن الله جل وعلا بحيث جعل هذه الأمة مربوطة بقانون لا تخرج ولا تتعداه بحال أبدا قانون كوني لأنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم فلا مناص من وقوعه في دنياه على قدر ائتناء الأمة بالقرآن تكون رفعتها ويكون علوها وعلى إهمال الأمة للقرآن الكريم يكون انحطاطها وتكون ذلتها يقول عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم بإسناده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أي بالقرآن العظيم أقواما ويضع به آخرين القرآن العظيم يقدم في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في هذا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا وفي رواية لمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن المجيد ومفهوم هذا الكلام العظيم أن الذي لا يكرم حامل القرآن المجيد ليس مجلا لله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن أي إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه الجافي فيه أو الغالي فيه الذي يأخذ بالعمل به على غير منعج النبي صلى الله عليه وسلم هو الغالي فيه وأما الجافي عنه الذي يتتبع متشابعه وما غبض منه على خلق الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط الذي يسير بين الناس بالمعدلة بالسوية كما يريد الله جل وعلا ويبين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقدم صاحبه في الدنيا ويقدمه في قبره ويقدمه يوم ينشق عنه قبره ويقدمه في الجنة بفضل الله جل وعلا فأما تقديمه في الدنيا فقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأما تقديمه في القبر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل شهداء أحد في قبورهم لأنهم كانوا كثرة رضي الله عنهم سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجعل في القبر الاثنين أحيانا وأحيانا يجعلهما في صوب واحد كان يجعل الاثنين من شهداء أحد في الصوب الواحد فيقدم أحدهما على الآخر كيف يقدمه يقول جابر رضي الله عنه فإذا جيء باثنين يجعلهما في صوب واحد ويجعلهما بعد ذلك في القبر الواحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر حملا لكتاب الله أيهما أكثر حملا لكتاب الله فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فالقرآن العظيم يقدم صاحبه في قبره بتقديم الله جل وعلا وتقديم نبيه صلى الله عليه وسلم وأما تقديمه يوم ينشق عنه قبره فحديث بريدة وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمة الله تعالى عليه عن بريدة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى, يلقى القرآن صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاعب أي الشاهب وجهه فيقول ألا تعرفني فيقول لا فيقول أنا صاحبك القرآن أنا الذي أزمعتك بالحواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وإنك من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويكسى تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن انظر إلى هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة حامل القرآن العظيم العامل به لأن القرآن عندما يلقى صاحبه وقد انشق عنه قبره فلا يعرفه صاحبه كالرجل الشاعب الوجه فيقول ألا تعرفني فيقول من أنت في حول وكرب وفي عناء وبلاء وفي خوف وفي مسغبة نحن في زمن وفي حول عظيم فأين أنا منك ولم أر قبلك ولم أر قبل ولم أرك قبل فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أزمعتك بالحواجر وأسهرت ليلك عمل به لا ينقطع أزمعتك بالحواجر سياما وأسهرتك بالليل قياما أنا الذي أزمعتك بالحواجر وأسهرت ليلك والقانون أن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنت من وراء كل تجارة لأن تجارتك تجارة لا تبور ولن تبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوطى الملك بيمينه والخلد بيساره ويضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيتعجبان لما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن لأنهما كان من ورائه دفعا وتشجيعا كان من ورائه ترهيبا وترغيبا كان من ورائه بهذا القرآن المجيد سوقا وأمامه إمامه من أجل أن يكون عاملا لأعظم كلام قط لأنه كلام الله رب العالمين فهذا إكرامه عندما ينشق عنه قبره وأما أمانه عند الفزع وطمانينته عند الرو وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأما في الجنة فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن في الجنة يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اقرأ وارتقي واسعد صعودك وعلى علوك واسمو سموقك في جنة الخلد جنة الرضوان إلى الفردوس الأعلى صعده اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ألا يكفيك في الدلالة على شرف حمل القرآن العظيم وجلالة عبزه والحافظ هو الله وفي جلالة عمل الكتاب المجيد وأن تكون من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وهذا بقدر القليل كفاية نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya halicce mu ba don komai ba sai don mu bautata masa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba face su yi bauta shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzo cikin kowace al'umma ba don komai ba sai don wannan al'ummar da aka aika manzo a cikinta ta yi bauta wa Allah shi shi kaɗai ta nisanci dukkanin abin da ake bautata koma bayan Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله يتي للي حقيقة من أيك منزو تكون قوة الأمة ba don kuma ba sai don su bautata wa Allah su nisanci dukkanin abin da ake bautata kuma bayan Allah to bisa ƙa'idar Allah dukkanin wani manzo da Allah ya aiko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafi tare da shi shi ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke ne fiyayye cikin manzannin Allah sai Allah ya ba shi littafi wanda babu misalinsa a duniya shine alkur'ani mai girma Allah kuma ya sanya ɗaukaka da daraja da matsayi ga wanda ya yi riko da wannan littafi ya haddace ‘yan uwa yana daga cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara shine dukkanin wanda ya riƙi wannan littafi na Allah alkur'ani to Allah maɗaukacin sarki zai ɗaukaka shi kamar yadda hadisi ya tabbata imamu muslim ya fitar da shi daga isnadinsa daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama lalle Allah yana daga daraja na wa'insu mutane da wannan littafin wa yad'u bihi akharin sa'annan yakan kaskantar da wa'insu waɗanda ba su riko da shi ba da wannan littafin kun ga Allah madaukakin sarki ya sanya ɗaukaka ga wanda ya yi riko da alkur'ani hakanan yana daga abin da ke nuna matsayi da fifiko da daraja na wanda ya haddace alkur'ani ya yi riko da shi shine ko da alimanci bisa ƙa'ida akan gabatar da wanda ya fi kowa haddace alkur'ani ya fahimci alkur'ani ya san ma'anonin alkur'ani kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai wa mutane limanci shine mafi haddasu ga littafin Allah yace fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan suka kasance daidai wa daida mutane ne guda biyu ko fiye da biyu amma daidai wa daida ne cikin qira'a na alqur'ani cikin hadda na alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa a'lamuhum bis sunna to sai a gabatar da wanda ya fi su sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanu fi sunnati sawa'an idan kuma sun kasance daidai wa daida suke a gurin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to sai a gabatar da wanda ya fara shiga musulunci ya ce idan a cikin hakan sun kasance ɗaya ne ya ce sai a gabatar da wanda ya gabace su wajen hijira daga maka zuwa madina ya ce idan sun kasance cikin hijira daidai wa daida to sai a gabatar da wanda ya fi su shekaru kaga mahallin shayar cikin wannan hadisi ɗan uwa shine za a fara kallon mahaddacin al'kur'ani. za a fara kallon makarancin al'kur'ani. a gabatar da shi don girman abin da yake ɗauke da shi a kansa shi yasa kuma yana daga cikin girmama Allah yana daga cikin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne girmama mahaddacin alkur'ani wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna min ijlalillahi jalla wa'ala ikirami dhi shaibatil muslim yace yana daga cikin girmama Allah mai girma da buwaya shine girmama ma'abocin furfura musulmi tsoho dattijo yace wa amilil qur'an da kuma wanda ke dauke da alqur'ani mahaddacin alqur'ani girmama shi yana daga cikin girmama Allah yace ghairil ghali fihi walal jafi'an yace ba wannan wanda yake ƙetare iyaka cikinsa ba shine yana da alqur'ani amma baya tafiya akan tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane sa'annan kuma a ƙarshen hadisin yace wa ikrama bis sultanil muqsit da kuma girmama ma'abocin mulki mai adalci wanda yake tafiya tsakanin mutane da adalci daidai wa daida baya nuna fifiko yakan sauke abin da Allah ya ɗora masa na nauyi kaga a cikin wannan hadisin dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin girmama Allah shine girmama mahaddacin alqur'ani dan uwa ba kai gaggawa ba gurin ka haddace saboda girmama ka ya zamanto daga cikin girmama Allah sa'annan yana daga cikin fifiko da kuma matsayi da wanda ya haddace wannan alqur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a ƙabari. akan gabatar da wanda ya fi kowa hadda alkur'ani wanda ya fi kowa ɗauke da alkur'ani ba don komai ba sai don mahimmancin abin da ke ɗauke da shi yaƙin uhudu da aka yi an kashe sahabbai shahidai har kusan mutane arba'in ko in ce saba'in aka kashe a yaƙin uhudu shahidai mutane saba'in aka zo ana sa su a cikin kabari ɗaya sai a haɗa mutum biyu a sa su kuma cikin linkafani guda ɗaya amma idan an zo za a sa annabi sallallahu alaihi wasallam za a haɗa mutum biyu sai ya yi tambaya sai ya ce ayyuhuma aksaru hamlan likitabillah wanne ne daga cikinsu ya fi yawan ɗauke da alkur'ani kaga wannan ke nuna darajar wanda shi yake dauke da wannan littafi na Allah hakan nan dan uwa yana daga cikin daraja da matsayi na wanda yake mai hadda alqur'ani mai girma shine hatta ranar alqiyama yayin da kabari zai kece kowa ya fito shi wanda yake mahaddacin alqur'ani nasa daban ne hadisi ya tabbata kamar yadda imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad daga buraida sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa yace yalqa alqur'anu sa'ibahu alqur'ani zai haɗu da ma'abocinsa hina yanshaqu anhu qabaruhu yayin da kabarinsa zai kece ya fito zai zamanto kan rajul shahib kaman mutumin da fuskarsa ta canja haka sai alƙur'ani ya ce masa ala ta'rifuni ya ce shin baka gane ni ba baka san ni ba ne fa ya ƙulu sai wannan mutumin ya ce la ya ce ban san ka ba mahaddacin alƙur'ani ya ce wa alƙur'ani ban san ka ba fa ya ƙulu sai shi alƙur'ani ya yi magana ya ce ana sahibuka alƙur'an ni ne wannan abokin naka ai alƙur'ani zai ce masa anan ladhi azma'tuka bil hawajir ni ne wanda na sa kake ta azumi kake ta azumi da rana wa Asahartu lailak ni ne wanda na sa kai ta tsayuwar dare ba kai bacci ba kana ta karanta ni zai ce masa wa inna kulla tajirin liyau min wara'i tijarati yace dukkanin wani dan kasuwa a yau ranar alkiyama da ake cin kasuwa to yana bayan kasuwarsa ne wato abin da ya zo da shi yake ɗauke da shi a gabansa shine zai tseratar da shi zai ce kuma wa innaka min wara'i kulli tijaratin kai kam kasuwanci ya yi riba dangane da kowane kasuwanci da kake ɗauke da shi kai kaci riba a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a bashi mulki a hannun damansa sa'annan a bashi dawwama a hannun hagunsa sa'an nan a sa masa wani hula ta sarakuna ta nutsuwa ranar alkiyama za a yi wa mahaddacin alkur'ani sa'an nan ba iya karan kansa za a tsaya ba iyayensa Allah maɗaukacin sarki ya sa a sanya musu wani ado wanda a duniya babu wanda ya isa ya sa wannan ado babu irinsa a duniya na musamman ne sai iyayen mahaddacin alkur'ani su ce bima kusini a bima kusina hazihi sai su ce bima kusina hazihi saboda menene aka tufatar da mu wannan fa sai a ce musu bi akhdhi waladukum alquran saboda riko da alqurani da ɗanku yayi saboda gurin hadda alqurani su suka yi ta shajja'a shi suna ƙara masa ƙwarin gwiwa suna tura shi makaranta suna kula da lamarinsa suna sai masa littattafai sun ba shi gudunmawa matuƙa da haka su ma suna da amfani da rasu amfana da shi gobe alkiyama kaga ɗan uwa cikin wannan hadisin in kana so ka yi aiki da shi ka samu wannan gwaggwaɓar rabo ranar alkiyama yi ƙoƙari ɗanka ya haddace alkur'ani yi ƙoƙari ka kai shi makaranta ta hadda alkur'ani ka tsaya tsayin daka sai ya haddace wannan alkur'anin wallahi tun anan a duniya bu zai tozarta ba kai ma bu za ka tozarta ba don duk yanda ya gifta za ka ji an ce ai dan wane ne a ai wane ya ci ba. wane ya yi waɗansa ribiya za a yi ma addu'a kamar yadda in kai sakaci in ya gifta ko ya haura wa waɗansu gidaje za a ce ai dan wane ne ai kawai barinsa ya yi kamar kare yana yawo a cikin jama'a bai tsaya ya ba shi karatu ba kuma ka san Allah sai ya tambaye ka akan wannan gobe alkiyama kasancewa Allah sai ya tambaye ka don kiwo Allah ya baka kuma Allah zai tambaye ka akan wannan abin da ya baka kiwo shi yasa dan uwa ka yi ƙoƙari ka sauke nauyinka don kai ma ka ci riba gobe alkiyama ba wannan ba shi karan kansa wanda ya haddace alkur'ani in ya shiga aljanna iyaka ayar da ya haddace iya matsayinsa iyaka hawa hawa hawa hawa na gidan da yake da shi cikin aljanna iya adadin ayoyinsa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa yuqalu li sa'ibil qur'ani fil jannati yawm al qiyama yace za a ce wa ma'abocin alqur'ani a cikin aljanna ranar alqiyama a ce masa iqra a ce karanta wartaqi ka daukaka ka samu daraja warattil ka kyautata ka jeranta karatun alkur'ani kama kunta turattilu fi duniya kama kunta turattilu fi duniya kamar yadda ka kasance kana kyautatawa a gidan duniya a ce masa fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha matsayinka yana daidai ayar da kake karantawa kaga wannan dan uwa riba ne kaga wannan dan uwa tsira ne ka haddace kafi kowa daraja lalle yan uwa mu dage naga lokaci yayi saboda kuma an yi ruwa shi yasa tanan ne nake sanar da yan uwa cewa wannan masallaci mai tarin albarka jami'ul bidairi jiya an yi gyara damun zata tasghir ne na badar an gane sai a ce budairi amma a'a sunan wani kabila ne sunan wani family ne waɗanda suke son aikin Allah suke son samun aljanna suka tsaya suka jajirce suke yi mana wannan katafaren aikin gashi kun ga masallaci masha Allah ban taba ganin wanda ya shigo wannan masallaci masallacin bai birge shi ba wallahi ban gani ba tunda aka fara zuwa kowa ya zo zai ga gini ya ce masha Allah in kuma ka waiwaya za ka ga shaguna ne ga sure ras masha Allah ka ga masu aikin Allah sa'annan kuma in ka duba ga gidan marayu ana yi masha Allah sai ka ji ina ma kana da dukiya kai ba ka samu wannan lada wallahi wannan shine mutum ya san abin da yake saboda mutuwa yau ne ko gobe idan baka yi aikin Allah ba ka mutu ba ka da tabbas cewa 'ya'yanka za su yi ba ka da tabbacewa 'ya'yanka za su nawa ne mutum zai waɗi ya mutu ga shi ya bar ɗumbin dukiya ga bashi a kansa a zo gurin 'ya'yansu su ce su wallahi ba su san zancen ba su ce ya biya ka gobe alƙiyama saboda rashin imani da yara suke da shi amma tun daga auren mahaifiyarsu tun daga haihuwarsu tun daga rainansu tun daga tasowarsu tun daga karatunsu cinsu shansu sitirarsu, lafiyarsu duk shi ne amma wala sai su ce ya biya ka gobe alkiyama to kaga dan uwa gwara ka tsaya ka yi wayo ka yi wa kanka aiki wayannan bayan Allah saboda su samu aljannar Allah suka zuba kuɗinsu da suke so don su yi mana aiki sa'annan Allah ya azurta mu da mutane masu riƙon amana duk inda ka hau kaga gini da ake yi gini ne wanda baka isa kai ƙididdiga na shekarun da zai kai ba saboda kwalitinsa gini ne ake mai ƙwari tsantsan ƙwari sai Allah ya azurta su kuma da masu amana su ma wa'annan mu ne musu addu'a Allah maɗaukacin sarki su ma ya rika musu abin da suka kasa Allah ya iya musu Allah su ma ka amfanar da su da abin da suka yi gobe alkiyama zurriyarsu Allah kai musu tarbiyya tarbiyya ta musulunci Allah ka sa su su ma ma'addata alqur'ani Allah ka sa su amfana da su gobe alkiyama su ma haka suka kawo aikin suna da dama ra'ayinsu ne su kai wata ƙasa suna da dama suna da dama ra'ayinsu ne su kai wani gari ko cikin Najeriya ne suna da dama ra'ayinsu ne su kai wata unguwa amma sai suka nuna mana soyayya suka kawo mana nan unguwan langyar kaga masha Allah sun nuna mana soyayya sun gama nasu to ni me nayi kai me kai ku me kuka yi kaga abin da ya kamata mu shine mu tsaya mu ci ribar abin mu turo yaranmu don su haddace alkur'ani mu sa yaranmu don mu samu waɗannan ladaddaki da muke karantowa manzan Allah ne ke magana as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa shi yake faɗin kai mahaifin da ka tsaya ɗanka ya haddace alkur'ani ga abin da Allah zai ma shi ma wanda ya haddace alkur'ani ga abin da Allah zai masa wanda yana daga cikin imaninka da manzan Allah sallama shine tasdiquhu fi ma akhbara dole ka gazgata shi cikin duk abin da ya bada labari to inda ka yi imani da abin da ake faɗi me ka aikata shi yasa muke sanarwa insha Allah zuwa sati mai zuwa da mun so a satin nan ma a fara karɓar ɗalibai nan da gobe a fara karatu amma akwai waɗansu tsare-tsare wanda muna so ne mai tsari mai kyau wanda wannan makaranta sha Allahu da za mu ƙirƙira a nan sai ta zamanto a bakwatance a garin Kano kakaf sha Allah za a tsaya a bawa yara karatu ingantacce za a ɗibi malima ƙwararru a tsaya a jajirce insha Allahu wannan abin da muka sa a gaba Allah zai mana jagoranci da haka saboda tsare-tsare da ake yi wannan satin bu zai yi a fara ba amma insha Allahu sati mai zuwa za mu fara ne a hankali kafin a zo a yi bodin tunda kun ga ana aiki ga filin makaranta ka ta fare masha Allah za a zo a yi ginin makaranta ga gidan marayu su ma za a zo a nan za su ringa kwana a nan za su ringa komai a ɗibi malama kawai su sa su a gaba har su haddace alƙur'ani insha Allah amma yanzu tun da abin a hankali yake za a fara ne daga tafiz kamar haka ranar asabar tun daga safiya zuwa yamma da ranar lahadi sa'annan ranar litinin da talata da laraba daga karfe biyu zuwa biyar da rabi insha Allahu haka kuma za a zo da form insha Allahu za a raba amma ba kyauta ba za a siya ne saboda ka in aka ce mutum ya sa kuɗinsa ya fi tsayawa ba wai a'a za a sa kuɗin ba ne saboda wai a'a ana da buƙatar kuɗin saboda a'a mutane in aka bar abu sasakai ba sa ba shi muhimmanci amma in ka sa kuɗinka ka san siya kai kuma aka ce ga kuɗin makaranta ka biya to dole za ka taimaka malama a gida kan yaron ka yayi abin da ya kamata ya yi ya yi abin da sanadiyarsa ne ka kawo shi makaranta insha Allah zuwa sati mai zuwa za a yi bayanin yadda za a zo a ringa karɓan fom ɗin a nan a ba da tazarar sati ɗaya sai an gama siyar da fom sa'annan kuma a fara karatu da aka yi ƙoƙari ka zo ka wa ɗanka ana fara siyarwa don in muna so mu samu abin da muke so to haka dole sai mun iyakance adadin da za a ɗauka a ce alal aƙal an ɗau mutane ɗari an sa su a gaba wayannan su haddace alƙur'ani wallahi an ci riba su haddace alƙur'ani a ce ga wayansu a garin langen mutane ɗari kowanne daga cikinsu ya haddace alƙur'ani ai sai dai ka ji kamar eh, yadda ake cewa a maiduguri mu ma sai a samu maidugurin kano yadda ake cewa a kura sai dai ka ji ana ailangen ta tara mahaddata amma sai ka ba da gudunmawa sai na bayar Sa'annan nan za mu samu wannan ɗaukaka da haka insha Allahu sati mai zuwa za a sanar da lokacin da za a fara da kuma inda za a ringa zuwa ana karɓar wannan fom ɗin Allah maɗaukacin sarki ya ba da ikon yi Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora cikin yanayi da muke na rintsi na wahala na tsadar rayuwa Allah ka kama na mafita Allah ba don halinmu ba shugabanninmu Allah maɗaukacin sarki ka saita su Allah maɗaukacin sarki ka saita su Allah ka sa musu jin kanmu a cikin zukatansu Allah maɗaukacin sarki ka shiga lamarinmu Allah ka azurta mu ta inda ba ma tsammani Allah ka ba mu damuna damuna mai albarka ka ba mu kayan itatuwa kayan itatuwa mai albarka Allah maɗaukacin sarki ka ji kan waɗanda suka mutu daga cikin magabatanmu mu kuma da muke da rai Allah ka sa rayuwarmu ta zamanto rayuwa kyakkyawa rayuwa ta imani da tsoron Allah in kuma tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allahumma hadina fi man hadait fi afait. tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله